Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wani gida namu na zo hukundi TV a yau ma mun zo muku da wani sadi na samun arziki a wajen Allah to za a rubuta wannan ayoyi tun daga bismillah zuwa assalatu wassalamu inna eh, zuwa sallallahu dinnan kai zuwa inna hadara rizquna malhum min nafadi eh, wato karshen ayar ke karshen wannan ayoyi to za a rubuta su kafa 33 ka sha kafa 33 ka yi wanka da wato ainihin ka wanka da ƙafa ɗaya sai ka laya kuma ka sa harshen mu a ciki ka rataya to arziki zai bi ka zai bayyana gare ka kamar yadda ciyawa take bayyana take bayyana a bayan ƙasa insha Allahu ta'ala ga ayoyin wannan ayoyin su za a rubuta sannan sai a rubuta hatim kenan insha Allah kuma yanda dai aka yi bayanin sa to wanda bai gani ba sai kare sauraron rikodin ne insha Allah na'am sannan yan wakar a manta dai da subscribing din mu domin da abin da muka dora a ringa gani insha Allah wassalamu